assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko sunana muhammad sani alhassan ina mika sakon gaisuwa ga al'ummar musulmin duk duniya baki daya da na afirka baki daya da na najeriya baki daya da farko ina mika sakon gaisuwa ga mahaifina alhaji alhassan muhammad bunkure da mahaifiyata hajiya hassana bunkure da kuma yayyena da kannena da 'yan uwana da abokaina na arziki baki ɗaya sannan ina mika saƙon gaisuwa ga abokan karantarwa ta mana malamaina na makarantar zaidu bin sabit sannan ina mika saƙon gaisuwa ga malami na mala asheyi da shi da mahaifiyarsa ina mika takon gaisuwa ga muhammad sani umar rijiyar lemo da matarsa hasana da kuma usaina sannan ina mika sakon gaisuwa ga aisha ibrahim usman da ita da iyayenta baki ɗaya da 'yan uwanta baki daya sannan ina mika sakon gaisuwa ga wannan gidan talabijin mai albarka allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka su ya tarbe su ya dafa musu akan al'amuran da suka sa a gaba sannan ina mika sakon gaisuwa ga al'ummar musulmi duk duniya baki daya na gabatowa wannan babbar sallah da muke ciki allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi lafiya a kare lafiya kuma Allah ya kai mu tabbaɗin baɗaɗa Allah ya sa mu ga ta gaba sannan ina yi wa ƙasa ta addu'a Najeriya da Allah ya zo nan mana da ita lafiya Allah subhanahu ta'ala duk wata fitina ya kawo mana da ita ya zo nan mana da ƙasar mu lafiya ya ba mu gabanni na gari bisalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu